This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murar Amurka ke magana a kan mitoci 17 da kuma 25 da sittin Haka kuma masu mu a jamhuriyar Nijar kuna iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niya. Za kuma ku iya kama mu a duk lokacin da kuke bukata kai tsaye ta sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum Usman Kabara ne tare da Jummai Ali muka sake dawa a shirinmu na hantsi. Jihar Borno ta ci gaba da kwashe 'yan gudun hijirarta daga Adamawa zuwa gida. wata kotu ta ba wa gwamnatin jihar gombe dokar mai da sarkin yamaltu kan karagarsa akwai shirin kallabi da kuma sakonnin da kuke bar mana ta waya amma fa duk sai bayan mun sha cikakkun labaran duniya assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran Cikin ɓacin rai shugaba Barack Obama na Amurka ya buƙaci Amerikawa da su matsawa Majalisar Dokokin Amurka lambar ta zartar da dokokin da suke da ma'ana a kan 'yancin mallakar bindiga. Shugaban ya yi wannan bukata ce bayan da wani ɗan bindiga ya kashe mutane goma da raunana mutane bakwai a wata jami'a a jihar Oregon jiya Alhamis. Cikin fushi, shugaba Obama ya bayyana a gidan talabijin sa'o'i bayan an yi harbin. domin yi wa ƙasar tuni cewa yawancin Amerikawa ciki har waɗanda suka mallaki bindiga da suke mutunta doka da oda suna son a zartar da dokoki masu ƙarfi akan ikon mallakar bindiga. Ya ce Amerika suna yin shiru ga al'amarin da ya fara zama ruwan dare a nan Amurka, inda sai kawai wani ya bushi iska ya shiga harba mutane babu gaira ba dalili. Shugaba Obama ya yi wa Amerika tunin cewa su san waɗanda ke goyon baya da waɗanda ba sa goyon bayan dokokin mallakar bindiga a zaɓuɓɓukan da za a yi baɗi idan Allah ya kai mu. jiya alhamis hukumar alhazan ƙasar iran ta ce an tabbatar da iraniyawa 454 ne suka mutu a hatsarin wajen jifan shaidan a makon jiya dama kuwa hukumomin saudi arabia din sun ba da rahoton cewa akalla mutane 759 ne suka mutu a yayin da iraniyawa ne suka fi yawa a cikin waɗannan adadi alhazai sun wa hukumomin saudi arabia laifin tattake mutane da aka yi amina domin 'yan sanda na ƙasar sun tare hanyoyin da ake wucewa ba tare da sun shata tsarin da zai kamata ba da kakausan harshe jami'an iran suka yi allah wadai da ƙasar saudi arabia a yayin da iraniyawa ke zanga-zanga kulle yomin a harabar ofishin jakadancin saudiya da ke birnin tehran a ranar laraba kasashen biyu suka tattauna suka kuma cimma daidaituwar cewa nan ba da jimawa ba za a yi jigilar gawarwakin 'yan iran da suka mutu zuwa kasarsu a baya an fuskanci matsalar turereniya a wajen jifan shedan a lokacin aikin hajji to amma na bayan nan shine mafi muni tun 1990 lokacin da fiye da mutane 1,400 suka mutu waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin Washington DC. General Gilbert Diandere jami'in sojan da ya jagoranci juyin mulki a ƙasar Burkina Faso da ya ci tura ya miƙa kai ga gwamnatin wucin gadi ta ƙasar. Jiya Alhamis General Diandere ya yi saranda bayan shawarwarin da aka yi da jami'ai a Wagadugu babban birnin ƙasar. Sashen Faransanci na nan muryar Amurka ya ba da rahoton cewa An bai baiwa general Diendere tabbacin cewa ba za a kashe shi da sauran sojojin da suke da hannu a juyin mulkin ranar 16 ga watan Satumba ba, kuma za a yi musu shari'a cikin adalci. Tun da farko an ba da rahoton cewa general Diendere ya fake a ofishin jakadancin Fafaroma da ke kasar a ranar Laraba. Kwana ɗaya bayan da rundunar sojan Burkina Faso ta ɗauki matakin ƙwace makamai daga hannun rundunar rsp tsaffin masu gadin shugaba da general diandira din yake wa jagoranci a jiya alhamis wata fashewa ta girgiza wani ginin bene a kudancin kasar china kwana daya bayan da tashin bama-bamai goma sha bakwai da suka kashe akalla mutane bakwai da raunata mutane hamsin da biyu babu dai wanda ya ji rauni a harin tashin bom din na baya-bayan nan wanda ya faru ya kuma lalata ginin bene mai hawa shida a licheng da ke lardin guezi haka kuma kusa da iyakar kasar ta da vietnam tashin bam din ya auku ne sa'o'i goma sha shida bayan tashin bama-bamai na farko a ranar laraba sun auna wurare goma sha uku a lijiyon da kuma guanzi da farko kafofin yada labaran china sun ba da rahoton cewa an kama wani wanda ake zaton ya yi aika-aikar to amma daga baya suka ba da rahoton cewa an gano wanda ake zaton shine ya aikata danyen aikin wani mutum mai suna m way wanda ɗan shekaru 30 ne da haihuwa hukumomin china ba su ba da wani dalilin kai harin ba amma sun yi saurin cewa ba aikin ta'addanci ba ne amma ba abin so ba ne kuma laifi ne aikata haka. labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka da ke washington dc VOA. Jihar Borno ta ci gaba da jigilar 'yan gudun hijirarta da suke Adamawa zuwa gida ga wakilinmu Ibrahim Abdulaziz da cikakken rahoton. ku zo na haka ku zo ku da baya wasu 'yan gudun hijira kenan da 'yan boko haram suka kashe wa 'yan uwa da kuma raba su da gidaje a jihar borno wanda yanzu haka ma ke sansanonin 'yan gudun hijira da ke jihar adamawa yayin da suke nuna farin cikin su game da sake kwato musu yankunan su da sojojin najeriya suka yi 'yan gudun hijiran wanda yanzu haka ma gwamnatin jihar borno ta turo da a kwashe su sun ce yanzu kam sun ga sauyi a yaƙi da masu tada kai baya na boko haram wallahi ba karamin murna ba kuma na san inda buhari ne zai iya cika alkawarin sai karbo mana kasan mu ina jin daɗin buhari sa sojojin najeriya sai godiya sojojin da da aka tura mun san ba aiki suke ba na yanzu mun ga aikin su kuma mun yi murna sosai muna murna sosai allah ta su a mu dai muna farin ciki da an kwado mana wajen mu gaba daya za mu koma gida shine muna fata ma buhari din ma muka zo na za mu yi mar abdulrahman abdulkarim da ke zama shugaban karamar hukumar gamborin gala ɗaya daga cikin ƙananan hukumomin da aka kwato a jihar borno ya ma bayyana wa 'yan gudun hijiran halin da ake ciki a yanzu da kuma matakan da ake ɗauka. mu nan gala already muna da camp a maiduguri guda biyu kuma camp ɗaya dama mun bari ma mun tanadar ma mutane suna tafiya daga yola. ka shi me za ka faɗa musu al'ummanka. Eh, abun da nake so in bayyana musu su gode wa allah su gode wa shugaban ƙasa mai girman muhammadu buhari kuma su wa shi mai girma honorable kashim shetima alhaji sa'adu bello shine babban jami'in hukumar ba da agajin gaggawa ta najeriya nema mai kula da sansanonin yan gudun hijiran da ke jihar adamawa aikin abin da irin namu abin da muka saba shine ba ma fatan wani ya zama dindindin a cikin eh, sangayen mu ko matsugunin mu idan yanayi ya nuna cewa mutum zai iya tafiya mukan kyale shi ya tafi eh, kuma duk wanda ya samu kanshi zai sake shigowa kan muna bude kofa ya shigo so it's a usual process mutum zai tafi wasu kuma suna shigowa eh, ba wai sabon abu bane shi ko yarima aliyu shine babban jami'in tuntuba game da 'yan gudun hijiran jihar borno da ke adamawa ya bayyana irin matakan da gwamnatin jihar su ke ɗauka. sati ɗaya da suka wuce kamar kwana uku kafin sallah mun zo nan da su cama na kala balge gaba daya dalilin su zo su duba lafiya da halin da kuke ciki da yadda za a taimaka a yi saurin fiye da ku kuma gidajenku. A dalilin haka alkawarin da suka ɗauka za su yi a gaban shi gwamna namu Honorable Kashi shine kuka ga ana gama sallah da cika alkawari shine aka ɗebo motoci gashi motoci suna biye yana fiye da motoci aka zo nan gaba daya don ya tabbatar cewa an kawo motoci a kwashe goma gida lafiya ya zuwa yanzu ma hukumomin kasar kamaru na ci gaba ne da kiyar 'yan najeriya da ke gudun hijira a kasar wanda kuma akasarin su 'yan jihar borno ne ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya To wata kotu kuma ta ba gwamnatin jihar Gombe wa'adin lokacin da ya kamata ta mai da sarkin Yamaltu a kan mulkinsa wanda ta tuɓe shi kusan shekaru sha da suka wuce. Wakilinmu Abdulwahab Muhammad daga Bauchi yana da cikakken rahoton. kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya da ke garin yola ta mai da sarkin yamaltu a jihar gombe ibrahim muhammad bello kan karagarsa bayan da aka shafe shekaru goma sha ɗaya ana gudanar da shari'a barista aliyu alhassan sange shine lauyan sarkin na zanta da shi kan yadda kotun ta yanke hukuncin mai da sarkin kan mukaminsa sunana barista aliyu alhassan sange ni ne lauya na wakilci mai martaba sarkin yamaltu wanda a yau ne aka yanke hukunci akan wannan ɗaukaka karar da shi mai martaba sarkin yamaltu alhaji muhammad bello ya yi kuma abinda kotun ta yi umarni shine gwamnatin jihar gombe ta wancan lokaci karkashin gwamna goje ta kore shi babu wani dalili don haka kotun ta mayar da shi cewa wannan korarsa da aka yi kora ce wanda ba a yi amfani da tsarin mulkin najeriya ba ba a bi wata doka ba an yi ganin dama ne aka kore shi yau kotun ta mai da shi to wannan mai da sarki nan take kuma ya haɗa shi da sarkin akko a mai da kowa fadar wane ne ya yanke wannan shari'a ta ɗaukar tsara a alƙalan guda uku ne wanda ya jagoranci yanke wannan hukunci shine honorable justice jummai hannatu sanke wanda kuma honorable justice st Hussaini shi ya yanke hukuncin saboda haka muna kira ga gwamnati ta aiwatar da wannan hukunci to wanda ke suke ganin kamar shari'an bai yi musu ba za su iya ɗaukaka ƙara a wanda bai gamsu ba yana iya ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli saboda haka suna da sauran dama ɗaya to da yake ka taɓo batun mai da shi sarkin akko kan karagar mulkinsa shin a ina ka kwana muna samun tutsu da turjiya daga waɗansu da suka shafi gwamnatin jihar Gombe. Amma in an kai gabar da ya kamata in faɗi sunayensu, to zan faɗi sunayensu kuma za mu ɗauki matakin da ya dace na doka a kansu. Kana jin turjiyan nan da tutsun nan da suke suna da wata hujja ne? Hujja dai ta doka babu, sai dai aiki da ganin dama ta bayan gida. Kuna da wata zaɓi da ya rage muku da za ku yi? Ita kotun ma tana da matakin da take ɗauka idan ya ƙi fita aka kai wannan gabar to fursuna za ta tura shi daga bisani na tuntuɓi sarkin tarayyar taho domin sanin yadda ya karɓi hukuncin kotun na mai da shi kan karagarsa sunana ibrahim muhammad bello sarkin kudin gombe sarkin mun samu bayanin kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya da ke yola ta mai da kai kan eh, karaganka eh, to me za ka ce a dangane da wannan hukuncin wa ya tube ka gwamnatin gombe eh karkashin wani gwamna Karkashin gwamna goje an tube ka kan wani dalili ne suka ce ce akwai wasu kudade ne na yamaltu wanda yake ban san su yadda ya kamata ba sai na aka ce an tube ni sa na kai kara da na kai kara kuma sai zamana an daga shari'a an sauke casa'in da tara ba yanke shari'a ba nan sai muka je appeal court. to yanzu an mai da kai kan karagan mulkin ka me kake gawa jama'a da dai sauran mutane a dangane da wannan hukuncin kotu? Ba wani abin da mutum zai je sai dai godiya ga Allah. Akwai hadisai na annabi da yake cewa wato duk abin da ya jinkiri alheri ne. Saboda haka jinkiri da wannan shari'a ya yi zuwa yanzu ya zama alheri. Abdulluhan Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. To kafin mu ci gaba bari mu ɗan shakata da wannan waƙar. once you going Bye. ka kama da mu bayyana roba ka sauke kayanka mutanen gari suna sunka gari ina ya zafi Allah ne zai yi maganin komai yau za na kwashe kaya na ibro na bar mahaifata mu hukuntan garin mu ba za san su kulle sana'ar komai to ai sai mu ce mu nan ku dakata haka mun gode kwarai kuwa a cikin shirin hantsi Kar a manta ana tare sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC ga shirinmu na gaba. Ya Masu sauraro asalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da zauren matan nan da suka samu halartar taron kungiyar nan da ke karfafa gwiwar mata a fannin shugabanci wanda suka hada da Dr. Zainab Atiku Bagudu da Sanata Binta Masi Garba da kuma Hajiya Binta Ma'azu. A yau za ku ji ci gaban wannan hirar inda Jummai Ali ta fara da wannan tambayar. To a hajiya binta kin san ɗazu kina ƙoƙarin ki bayani akan cewa akwai kuma wani abin da ya baki sha'awa ko kuma ya ja hankalinki a wajen wannan taron bita da kuka yi na kwanaki uku ko za ki bayyana mana menene? Eh wato sha'awan da na shi ne an kawo mata kala-kala daga farni daban-daban wasu sun ah, suna da gwaninta a kan farnin siyasa wa'insu. suna da gwaninta a kan ilimi irin kamar ko ɗinki hakan nan wa'yansu sana'o'i dai daban-daban mata masu ilimi wanda in suka yi magana ko ba ka ga tashi da wani amfani ya shige ka a cikin kanka to an kawo mata kala-kala a wurin tsakaninmu nan afirka kuma duk wace mace da ta tashi ta yi magana sai an samu abin ɗauka kuma sun taɓa abin da ya shafi farnin rayuwa na ya mace babu yanda za a yi inda muka je mu koma inda muka fito ba tare da mun kai gudunmawa wanda zai ma 'yan uwa da jama'a amfani ba sai ko namiji ya saurari abin da aka yi a wannan wuri ya tashi ya fita da abin da zai taimaka ma matansa da 'ya'yan da ya haifa to ni na ji daɗin wannan taro da aka yi na ƙaru akan abin da ni na saba yi na sake samun ilimi da ya ƙaru min a kaina yadda zan je in ci gaba da shugabancin abin da na saba ma jama'a na a siyasance da kuma hatta zaman gida da tafiyar da harkoki. To galibi kun san idan aka yi irin waɗannan shirye-shirye mutane kan yi zargin cewa ko da an kai taimakon nan baya kaiwa ga waɗanda ya kamata su samu. bari mu fara da ke sanata binta yaya za a yi a tabbata cewa idan aka kai waɗannan gudunmawa ɗin waɗanda aka yi niyan ba mawa sun samu tunda galibi zargin da ake yi kenan zaki ji kullum ana magana cewa an kai taimako amma ba san inda ya shiga ba kamar da na yi magana ɗazu wajibi ne amma taimakon da muke nema a ce a'a makarantu guda nawa ne ake neman da za a gyara fannin eh, rayuwar mutum amma magana a kawo ma mutane kuɗi a dunkula a hannun mutane ni sanata binta masu garba ba na neman wannan amma aka neman wajen fannin ruwa fannin rayuwar yaro ɓangaren ilimi ɓangaren lafiyansa ko ɓangaren lafiyanta a taɓa rayuwar mutum ko mutane akwai wani mawaƙi da ya tashi sunan shi ake ce mishi diben ya ce abin da ya faru da su a ruwanda ruwanda da suka san lokacin da masifa ya same su da ruwanda da suka same kansu a yau ya bambanta suna gan ruwanda na yau ya fi ruwanda na jiya kuma irin wannan abin da ya faɗa haka na sai na gani wajibi ne mun mutanen najeriya ko mutanen adamawa ko mutanen borno ko mutanen yobe ko bauchi ko gombe mu haɗa kai ba bambancin addini ba bambancin kabilanci san me ya kawo mu me ya haɗa mu kuma na gan wannan wallahi ko waye da ya zo wannan taruwa ko kai musulmi ko kai krista ko kai a ɗan arewa ko ɗan kudu ya gani ya kamata mu haɗa kai mu zama mutane ɗaya da za mu samu ci gaba ɗaya. To uh, Dr. Zainab a uh, Atiku Bagudu wani kira za zaki mu mata ta yaya kike ganin mata za su taimaka? To mata hadde wajajenmu uh, Hajiya Binta da ta yi bayani ta yi magana akan cewa uh, duk mun saba muna kula muna da 'yan uwa muna da ƙanne muna da wanda ma ba mu haɗa jini da su ba da ke zama da mu. kana ɗaukan yaro kana ɗaukan nauyin shi har babba ma mu ciyar da su mu kula da su to a gaskiya halin da muke ciki yanzu a najeriya gaba ɗaya arewa da kudu muna kamar mun fara rasa wa'annan irin abubuwan duk shine abubuwan da muka rasa har yau muka samu kanmu a cikin halin nan na boko haram da muke ciki da faɗan tashin hankali da matsalar tsaro da ake samu kamar al'umma ba ta kula da kanta me nike nufi da haka za ki ga kaman sha'anin shaye-shaye haka ya zama mana matsala kwarai da gaske a ko'ina a ƙasashenmu na cikin abubuwan da ke faruwa idan al'umma ta daina kula da kansa makwabcinka in ya ga ɗanka yana keta hanya yana son ya bar hanya madaidaici yana shiga wasu halaye au shaye-shaye ko banzan hali haka ko ya mace ta fara sa kaya wani iri in kin ganta akan hanya ki yi magana Ma sauraro a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa in Allah kai mu za ku ji mu da ƙarashen wannan hirar. Yanzu a madadin Jummai Ali da ta jagoranci wannan hirar da sauran abokan tattaunawarta da kuma Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. To yanzu kuma ga sakonnin da kuka bar mana a waya. Assalamu alaikum magana Hajiya Ogurgu Garo mai kreda a kasuwar Alaba, Alaba largo Lagos. Babu shakka mun gani a nuna-nunan independent da aka yi shekara hamsin da biyar samun 'yancin Najeriya mun ga gwamnan jigawa babu shakka kayi kokari mutuka musamman wajen ayyukan noman rani da aka nuna mun gani allah ya saka muka alkhairi alhaji badaru babu shakka gwamnan jigawa kafin gwamnan da ya fara da korar 'yan shara ko shuka fulawa a area. babu shakka ka fi shi jimri Allah ya taimake ka baka jimirin kokarin rikon talakawanka Allah ya ba Najeriya lafiya da zama lafiya da karuwar sanin arziki amin Assalamu alaikum yawai ku iso da murna ta game da samun yancin kayan da mun kai a Najeriya lalle ne mun samu ci gaba amma ba mu samu ci gaba mai amfani ba sai a lokacin wannan canji wanda muka yi mu talakawa Allah ya taimake mu shugaba Buhari ya zai shi ne cikakken shugabanmu. Don haka idan akwai wani sauyi da muka samu na jin daɗi to lokacin Buhari na muka same shi. Don lokacin nan ne muka tabbatar da Najeriya tana dukiya talaka ya tabbatar da cewa ƙasarsa ƙasa ce wadda za ta ɗauki nauyin lafiyarsa da sauransu. ina fatan allah shi tabbatar mana tsaro a cikin wannan ƙasa tamu najeriya duk waɗanda ke muna barazana da 'yan adawa da suke son su kawo wani sauyi wanda bai dace ba allah shi muna maganin su muna fatan allah shi taimaki shugabanninmu gaba daya na gode amadi na mai faci ko tasha jirga kebbi state nigeria assalamu alaikum mai magana ne mai sadi adamu dan takardar yamma a gaskiya na ji daɗi kwarai da gaske da jan nan da shugaban kasa janar muhammadu buhari a jama'ar najeriya in dai muna so mu ga canji zamantakewar mu yau da kullum ya zama dole a abu umarnin da shugaba ya faɗa Allah kuma ya ba mu ikon bin hakan Allah kuma ya ƙara ƙasar mu inganci da zaman lafiya Allah kuma ya yi a kasar mu albarka baki ɗaya masha Allah kafin mu karkare bari mu je ga jummai mu ji labarai a takaice Mataimakin bacin rai shugaba barack obama na amurka ya buƙaci amerikawa da su matsawa a majalisar dokokin amurka lambar ta zartar da dokokin da suke da ma'ana a kan 'yancin mallakar bindiga shugaban ya wannan bukata bayan da wani ɗan bindiga ya kashe mutane goma da raunana mutane bakwai a wata jami'a a jihar oregon a jiya alhamis jiya alhamis hukumar alhazan kasar iran ta ce an tabbatar irinawa 454 ne suka mutu a hatsarin wajen jifan shedan a makon jiya dama kuwa hukumomin kasar saudi arabia sun ba da rahoton cewa akalla mutane 759 ne suka mutu a yayin da iraniyawa ne suka fi yawa cikin wannan adadi alhazai sun ɗaura hukumomin saudi arabia laifin tattake mutane da aka yi amina domin 'yan sandan ƙasar ne suka rufe hanyoyi ba tare da shata tsarin da ya kamata ba. General Gilbert Diendere jami'an sojan da ya jagoranci juyin mulki a ƙasar Burkina Faso da ya ci tura ya miƙa kai ga gwamnatin wucin gadi ta ƙasar. Jiya Alhamis General ɗin ya yi saranda bayan shawarwari da aka yi da jama'ai a Wagadugu babban birnin ƙasar. To da takaitattun labaran muka zo ga ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma an jima da rana za a ji abokan aiki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin ita jimai Ali ta yana gabatarwa da jagoran shirin Chubahiro Diodone sai kuma injiniyan mu na yau Jim Hammond. Ni Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Bisalam. This program has come to you from the Voice of America, Washington.